to kaga na kara da america an ga shi ya kwarkwata ido a na kauye an zo birni ko in ce na birni an zo birni tun da aka tsina ma babban birni ce a duniya to waɗannan suna cikin abubuwan da ba zan manta da su zamani da nagarta mai hane a rinka bulayi bbc nagarta ce ado abar ayayi Jama'a assalamu alaikum sunana Suleiman Ibrahim na kankara da Katsina. Na fara aiki da BBC ne 1987 na bari bayan shekara bakwai. Bayan shekara biyar kuma BBC ta zai gayyato ni domin in ci gaba da shigowa ina taimakawa. Abin da ci gaba da yake na har zuwa bara 2021 lokacin da na yarda ayyukan da nake yanzu sun hada da kasuwanci dama can ina yin kasuwancin kafin in bar aiki musamman ma da yake yanzu kasuwanci ya koma zan sauki ba sai ka je kasuwa ka bai koli ba daga ɗakin ka tunda ta intanet ne da hanyoyin sada zumunta za ka iya zama daga zaune wani to ina wannan bayan shi kuma da yake ina nan burtaniya a hali yanzu akwai kungiyar mu ta musulmin najeriya wato nigeria muslim forum uk to muna shirya taruka a duk ƙarshen wata inda za mu gaito masana ko ƙwararru akan wasu harkoki zo su yi daccawa da za ta faɗakar da mutanenmu misali akan kasuwanci ko aikin gona ko kiwo ko ilimi ko kiwon lafiya ma misali da dai sauransu. ga mazan mu bar aiki ba aiki a bbc za ka iya tuna abubuwa da dama ta bbc gaskiya ba karamar dama ba ce mutum la yake bashi domin ya amfani jama'ar shi da farko dai wajen gaya musu abin da suke so su ji da biyu kuma wajen kai ka gaya musu abin da yake so su ji wanda ka gani kana gani kuma zai amfane su da haka irin haka na yi wani shiri da na zama zuna hikimomin kasuwanci inda a ciki nake hira da masu masana'antu da 'yan kasuwa waɗanda za su yi mutane bayani akan misali yadda za ka iya kafa masana'anta wato hanyoyin da ake bi a yi hakan ina za ka wace irin sana'a za ka yi a ina za ka yi ta ina za ka samu kasuwa ina za ka samu ma'aikata ina kuma za ka samu hannun jari da dai sauransu To amma in kana tambaya akan abin da ya shafe ni ni kaina wanda zan iya tunawa to akwai wata gasa da aka yi a sashen hausa a lokacin ba daɗe da zuwa ba gasar akan dogon rahoto ne da ake ce ma documentary da ingilishi to a sashen afirka ne na bbc aka shirya gasar wanda da gabatar daga cikin na 'yan sashen hausa allah da ikon shi na wan shi ne ya zo na ɗaya to an ba ni kyautar wata talabijin ta hannu a lokacin talabijin ta hannu bakon abu shi babu ma wani salula ba da kai zaton wai za ka duba wani abu ga hannun ka hoto don haka talabijin ce wadda ta burge mu in sashen hausa da ba mu taɓa gani irin ta ba kuma a ce ga talabijin a hannunka to na ji daɗin wannan kwarai da gaske sannan kuma an tura ni rahoto zuwa america na sami dama ta zuwa birnin new york na sauka a wani otal kusa da majalisar ɗinkin duniya na shiga majalisar ɗinkin duniya na yawata daga eh, inda eh, kwamitin tsaro ke yin tarukan shi na ga inda ake babban taro da kuma je sauran birane irin su washington da chicago da los angeles da dai sauransu don haka na kashe kwarkuta ido dama kafin in je in zo nan birtaniya gaskiya kasar waje da taɓa zuwa ita ce kawai jamhuriyar nijar to ga na kara da amerika an ga shi ya kwarkwata ido a na ƙauye an zo birni ko in ce na birni an zo birni tun da aka tsana ma babban birni ce a duniya to waɗannan suna cikin abubuwan da ba zan manta da su masu kwaikwayo da dawaro